الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul araf a suratul nahal muna kan ayata wato 122 zuwa 123 insha Allah kafin mu fara akwai tambayoyi yau wata ramadan yana da kwana goma sha biyar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in mai tambaya na farko yake cewa malam ni ina bin liman sallama ina bin liman sallah mai yin sallama ɗaya kuma mamu su yi sallama biyu tambaya a nan shi ne malam shin hakan da na yi ya saba wa koyi da liman to ka gurare da ake ganin in ka saba ma liman laifi ne amma wannan baya daga cikinsu cewa don liman ya yi sallama daya kai kayi biyu ba wani abu a ciki baka saba wa liman ba saboda ai ba riga liman din sallama kai ba da ɗaya yake yi sai da ɗayan sannan kai taka abinda kawai mazhabar malikiya take kallo shine idan liman mai sallama biyu ne ka tabbatar da haka kai kuma sallama ɗaya kake yi to in yi sallama ɗaya ba za ka tashi ba sai ya gama biyunsa saboda anan ne shi yake jin ya fita daga sallah amma idan sallama ɗaya ne man yake kai kana biyu in yi ɗaya kai biyu babu wani abaci ba abin da ya shafi haka sallah ta yi kuma ya ce mai matsayi ko hukuncin sallata matsayin sallar ka shi ne kayi sallar kuma ana tsammanin matsayin ta karɓaɓɓiya ce a wajen ubangiji wannan shi ne kawai wannan ya ce a shi abin baya tankarwa shi ya ce assalamu alaikum malam mahaifinmu ne ya rasu ya bar tarin dukiya akwai filin da ya saya ya fara gina masallaci sai ya rasu shi ne aka yanke hukuncin wato ƙarasa ƙarasa masa daga cikin abin da ya bari sai wasu daga cikin 'ya'yansa suka ce ba su yarda ba to ya za a yi da su to nan ya bar ya ce ko bai bari ba idan ya bar wasiya a karisa masallaci a bar al'ummar Allah to wajibi ne su bi wannan wasiyar saboda ƙurani ya ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alal ladina wanda duk ya bar irin wannan wasiyar kuma wanda aka bar wasiyar sun ji sai suka canza ta ba su aiki da ita ba Allah ya ce za su ɗauki girman zunubin da ke cikin canzawar da suka idan kuma bai bar wasiya ba wato ya fara ginawa ne kuma don Allah zai bar mu addini to lalle ko da bai bar wasiya ba a babin ya kamata ya kamata 'ya'yan nan su kare sa wannan aiki tun da dai ba za su zo su ce ina mai sayan masallaci ba kuma wani ya sayi masallaci idan suka yi haka akwai alamar su ma asara za ta iya samun su kuma a yanzu hakan ɗin ma a ce sun tsaya ba za su su gidan masallacin ba sun ce ba su yarda ba da wannan shi ba abin kirki ba ne ba abu ne wanda allah yake son sa ba kuma ba abu ne wanda duk mutanen kirki za su kalli wannan su ce yaron da kirki ba saboda ai yaron kirki kam ko da uban ma bai fara gina masallacin ba to inda yana da hali zai iya gina wa babansa masallaci ya ce allah kai masalada inda yaron kirki ne to sai dai kun san fa ana da wasu irin mutane wanda ba su dauki iyaye da komai ba suna ɗaukan abinda za su gada ya fi ubansu daraja makamanta ba a karatu a nan da muke yi kafin ramadan an kawo mana tambaya cewa ana bin babansu bashi kuma ya rasu akwai abinda za a biya masa bashi sannan a raba gado amma wasu ya'ya suka ce su ba su yadda ba a raba musu dukiyarsu shi ya jiyo da bashinsa a can su ba ruwansu to irin waɗannan ya'yan su ne kake ta mutuwa a kansu watakila in kai ma'aikacin gwamnati ne kai ta satar dukiya kana cewa za ka bar musu watakila in kai ɗan kasuwa ne kai ta tunanin za ka ci ba. da su da iyayensu mata wa irinsu ne za ka bar ma ka kasa ci ka kasa yin sadaka ka kasa taimakon talakawa kana cewa ‘ya'yanka eh, yanzu ga shi ne masallaci ne shi ya fara ginawa da kansa amma bai karisa ba ya mutu an ce su yi haƙuri a karisa sun ce ba su bari wanda watakila tun da ya bar tarin dukiya ne gina masallacin duka ba zai ci daya bisa hudun wannan dukiyar da ya bari ba amma sun ce ba su yarda ba to musulunci dai abin da ya bari shi ne idan sun yi wasiya bar wasiya to dole a karisa amma in bai bar wasiya ba to sai dai a gaya musulun babin da ya kamata cewa su bari karisa ginin masallacin domin wannan ba zai hana su komai ba kuma ba zai rage su komai ba wannan shi ne ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya allah ya kara daukaka ya ji kan mahaifa amin malam tambaya ta anan ne, ni ne nake da yar uwata amma mijinta boka ne idan kuma na je gidanta wato zanci abinci kuma za ta bani kudin abu bata bada kudin abun hawa to sai na yanke zuwa gidan nata ko na yi laifin to abu biyu ne suka haɗu abincin gidan boka dai haramun ne sannan kudin boka ma haramun ne domin annabi ya haɗa kudin boka da kudin karuwa mazinaciya da kuma kudin giya duk ɗaya suke wadda ga kudin boka haramun abincin gidansa kuma haramun idan ka dubi mai tufatul ahawas sharhin turmizi ya ce ko ruwa in ya shiga gidan boka inda har ya shiga gidan karkashin saboda duk abin da ya shiga gidan boka haramun ne Allah ya haramta shi saboda kaga ka ci abincin boka ba bata taso ba kuma wajen kudinsa ne malaman suka ta turka-turka cewa ya ɗauki kudin ya baka ka karɓa to kamar akwai taimaka masa ya ci gaba da bokancinsa da haka bai kamata ma ka karbi kyautar saboda karban kyautar za ta kara masa jin kamar daidai yake ya kamata duk al'umma ta kaurace mu kayan hannunsa to amma sai suka ce kuma idan ya shiga kasuwa zai sai kaya ba aka ce to wannan ai sayan kaya wanda ya sai da giya ma ne zai sayan kaya a shagon kaya ba za ka ce ba za ka sayar masa tunda kai kayan ka dai na halal ne ka sayar a nan suka ce ba ka da matsala in ya zo sayan abu ka sayar masa amma da suturar boka da abincin gidansa da ruwan gidansa da kudinsa dukkansu waɗannan haramun daidai suke da kudin zina da karuwa take karba dukkansu haramun sau da ka, za ki iya yin magana da 'yar uwarki ko za ka iya yin magana da ‘yar uwarka tunda ba ita ce bokan ba ita auren boka take yi amma dai abincin gidansu ba za a ci ba kama zumunci ba zai yi a ce kayan shi ba za ka yi masa wa'azi ba ba za kuma ka gaya mata so don idan kan ce to ba mai gaya mata gaskiya ballantana ta faɗa ka kake wannan larurar za ta sa ka yi mata magana ko ka ziyarce ta tunda da babokan ka ziyarta ba wannan shi ne saboda haka ba za a ce ba za ta yi magana ba za su yi zumunci ko kuma magana ba ba za a hana da haka za ta iya zuwa amma cin abincin gidan ko karban wani abu nasu haramu wannan ina jin sai ya yi kasa ba kuma ban iya gyara shi a aishi na sun kuya ne yake zuwa in ba sun kuya ba ba zai ji kaga yanzu na tsaye amma ba zai dauki abin a sun ce man zai kasa kasa da kura kasa kasa a ya sama dai sama ya yi yawa to shi da ina ganin na idan an yi magana yanzu kaga ba sai na sun kuya ba ko yawa bismillah karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تبارك وتعالى yace lallai annabi Ibrahim al'umma ce kamar yadda ya gabata sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina annabi Ibrahim da cewa mai godiya ne ga ni'imar Ubangiji ma Allah ya ce mun shirya da annabi ibrahim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya kuma mun ba shi a duniya da ake kira hasana mun fassara hasana da akawar na malamai da ake kira hasana a duniya da kuma da ake kira hasana a lahira sannan ubangiji ya ce a cikin lahira idan mun tada alkiyama annabi ibrahim yana daga cikin salihai mun faɗi siffofi na salihai wanda muka yi roƙon allah cewa ya saka mu daga cikinsu ba muna roƙon allah ɗin ya amsa mana mun faɗi sifofin salihai har guda goma sha ɗaya ko kuma guda goma sha biyu wanda waɗannan kaɗan ne daga ciki amma dai mafiya girman mun ambace su to shi ne muka ce idan ka roƙi allah kuma ka ɗauki koda daga cikin sifofin nan guda biyu ka siffantu da su to lalle ana da tsammanin allah tabaraka wa ta'ala zai baka abin da yake ba salihai saboda rahmati wasu alkullashin rahama ta ci komai duk abinda ba ganganci ne yasa ka bar shi ba wata kasawa ce ta tilas kai ma da baka so baka samu kayi wannan abun ba ba a zargin ka da ganganci abinda kuma ka yi shi iya bakin kokarin ka ana tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala zai cika ce maka sauran sauraka cikin sifofin nan guda goma sha biyu da muka ambata ya zaman to ka samu wasu sifofi wanda kai ma karata yi da su domin samun tsira a gobe kiyama banda waɗannan sifofi da muka kirga sai kuma muka faɗi cewa abinda Allah zai yi masalihai tun a wannan duniya ne idan har ka siffantu da waɗancan sifofi to akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka muna kirga su ne sai kuma lokaci ya to daga cikin abin da muka ce Allah zai yi ma wanda ya siffantu da siffar salihai shine akwai albishir ranar barin ka duniya a ce ka siffantu da wata siffa ta nagartattun bayan Allah ana ganin kana fama da fitar rai amma mala'iku suna maka albishir da wani abu wannan shi ne albishir da aljanna inna na ƙalu rabbuna allahu sun mastaƙamu ta tanazzalu alaikumul mala'ikatu allah ta ƙaru wala ta zanuwa amshiru biljanna ban yi ji waɗanda suka yi istiƙama suka tsaya suka doge suka jure suka tsaya a kan sifar salihan nan sifa ta nagartattun bayan Allah Allah ya ce zan saukar da mala'iku a kansu a ranar mutuwa sai mala'ikun su rinka cewa Allah ta kafu karka ji tsoro saboda za ka mutu karka ji tsoro wala ta hazanu karka bakin ciki saboda za ka bar matarka saboda za ka bar ‘ya'yanka saboda za ka bar dukiyarka saboda za ka bar gidanka ko za ka bar motar ko wani abin da ake tinkaho da shi a duniya karka damu karka bakin cikin rabuwa da shi saboda za mu ba ka fiye da shi don ubangiji ya yanke maka shakku ya ce a duniyar ma mu ne muke tare da kai muka baka gidan muka baka matar muka baka motar muka baka duk abin da muka baka to ai ba za mu gagara yin wannan ba in ka zo lahira don haka za mu ba kar ma kai bakin cikin barin wannan hasali ma na duniya yana iya tsayawa don motar ka in ta ga dama ta tsaya ka in an ga dama sai su tsaya lafiyar ka ma in ga dama ta tsaya duk abin da kake jin da shi sun yi galla ga dama sai ya tsaya na lahira kuma garanti ne baya tsaya don haka kada kai baƙin bakin ciki akan wannan kawai za mu tafi lahira da kai yanzu kaga mutane suna kukan rabuwa da kai kai kuma kana jin daɗi saboda albishirin da aka yi shi sa aka ce lissalihi na busharatun wa karamat mumirai salihai suna da albishirori da za a yi ta musu ranar mutuwa sannan da wasu karamci da ubangiji yake yana musu domin ai Allah ya ce fi jannatin mukramun a cikin aljanna ana girmama masu inji Allah baraka wa ta'ala wannan ɗaya kenan daga cikin abin da zai same ka in ka zamanto daga tacce na biyu ne ya mullahu bi qadri wilayatihim wa imani Allah tabaraka wa ta'ala yana jibintan al'amarin sami'ai da gwargwadon yadda imaninsu yake da jibintar imani tattare da su haka Allah zai jibince su in an ce Allah ya jibinci al'amarinka shi ne ya baka taimako ya baka kariya ya hana ka shiga wahala ya hana ka kuma shiga halaka to shi kenan Allah ya jibinci al'amarinka kuma ya kasance tare da kai kamar yadda ya ce in ka zama bawon Allah salihi waliyin Allah sai ya zamanto jinka da kake ji ya zamanto ganinka da kake gani ya zamanto hannunka da kake riko da shi duk Allah sai ya rike su ya bayar da su nasa ba za su yi sako ba ba za su shiga wani hali ba saboda Allah ya binci al'amari. jama'a sai a yi kokari a zama salihai a kwatanta aiki na gari domin kowane mutum ya zama salihi kuma wata babbar gara basa da ake samu shi ne duk wani mai karanta tahiya a sallah sai ya maka sai ka shiga cikin addu'arsa ko baka san shi ba inda a duniya yake zai karanta tahiya to assalamu alaina dinnan wa ala ibadillahi salihina to sai ka shiga ciki dole ko a ina yake sai ya maka wannan addu'ar saboda kasancewar ka salihi ka san ku ai ba karamar gara basa bace ko ba karamar gata bace ba karamar girmamawa ba ne ba karamin jibinta ba ne wanda Allah zai yi maka a ce duk masallaci a duniya kafin ya sallama sai ya roƙa maka aminci a kanka kana can kana kwance wani mai sallah yana yin sallah yana karanto ta hiya sai ya ciki wannan babbar girma ne da daraja na uku shi ne muka tsaya a kansa cewa na muƙarrabu na, fi duniya su salihai makusantan ubangiji ne a wannan duniya kusa da Allah suke Allah yana jibintan al'amarinsu sa'annan kuma shufa'un fil akhira su ababen da ake ceto ne a kurmutsin lahira saboda kun san lahira idan ta tashi to akwai wanda suke tashi da rikici da rikicewa saboda musifar da suka hanga saboda daga an da alkiyama wato kabarurruka ne suke faffashewa sai Allah ya kira namu da suka lalace a cikin rami da ƙasusuwa da suka lalace sai a ce duk ku haɗu kamar yadda da aka sa gawa tun ranar mutuwarta haka za ta dawo a cikin kabari to sai a buɗe kabari sai a ce kowa ya fita rayuka Allah yake saukar da su shi na wa'izar nufu su zuwijat wato kenan yanzu rayukan da da ba su da auren jiki yanzu mun kulla musu auren jiki in ji Allah don tashin alkiyama ya jikinka ya auri rai rai ɗin kuma ya auri jikinka to sai a tanadi so kana fitowa daga cikin kabari sai ka samu wani gurgu yana zaune a bakin kabari gurgu ne shi bai da kafa za ka tambaye shi ya mai faru ta za mu tafi wajen hisabi ne da kai amma ni ba na iya tafiya dole sai ka ɗauke ni a ka to wannan abun da za ka ɗauka a ka shi ne zunubinka gurgu ne shi an je lahira zunubin gurgu yake tashi baya iya tafiya da in an bude kabari da haka za ka same shi lodi guda kuma gurgu ne zai ce kuma sai ka ɗauke shi ba abin dariya ba ne mana wallahi ba abin wannan ba abin dariya ba ne ya kamata ka ji tausayin kanka ne domin wani zunubin ya fi girman masallacin nan kuma za a ce sai ka ɗauke shi kana ɗaukan abin wasa ne ba abin wasa ba ne wallahi ba abin da za ka yi dariya ba ne kuka ya kamata ka yi da kanka saboda haka shi yasa ka yi istigifari ka tuba ma'ala don ya yafe maka waɗannan abubuwa wani kuma daga ya fito zai samu wani shi ba kafa yake da shi ba kuma ba ba shi da wata sura da za a iya cewa shi ne lada shi kuma sai ya zama haske ci Allah ya ce mu tafi da kai to sai ya wuce gaba da haske yana ta haskawa kai kuma kana bi kaga ba ruwanka da daukan kaya kenan nuruhum yas'a bayna aydihim haskensu yana tafiya gaba gare su haka za su tafi wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma zunubi daukan sake shi yasa Allah ya ce aikin lada laha ma kasabat kowace rai abinda ta yi yana nan tattare da ita haskawa yake ana sa duk ran da ta kuskura ta aika zunubi kuma wa alaiha ma kasabat wannan zunubin yana kanta dauko shi take sa take ko da ka za a dauko zunubi kinkima kinkima haka za a taho da su wajen Allah Allah ya tsare mu to su aiki. Allah yana ceton su daga irin wannan hurmutsin shi yasa wanda ya firgice ya tashi ya ga lodin zunubi to abin ya saba shi zai yi in ka saba duk abinda ka gani na tsoro a duniya a shar kake yi to a filin tashin alkiyama sai ka ta kora a shar a kowa yana kallon ka kana a shar bayan da ka iya wannan saboda haka ka saba yi bu a suna alama matu haka annabi ya ce za a da ku akan abin da kuka mutu mai ka saba da shi wani ya saba da la ilaha illallah wani ya saba da salati wani ya saba da inna lillahi ne gani wani ku duk abin da ya gani ihu yake sai a ganka kana ta ihu a filin tashin alkiyama mai ya faru da shi ka mutu wani ku za a gan shi yana ta kora a shan mai ya faru da shi ya mutu kowa da abin da ya mutu da shi za a ta da shi don haka ka sabar makanka kyakkyawan aiki karkai mummunar mutuwar da za a da kai kana ihu shi sa in mutum ya mutu yana zina to za a ta da shi kowa na kallonsa da matar da yake zina a ranar tashin alkiyama a filin tashin alkiyama haka za a ganka akwai waɗanda sun yi aikin fushi daga an ta da su da fushin allah suka mutu dama su kuma in sun tashi rubutu ake gani a goshinsu kowa zai ga rubutun ƙolo-ƙolo sai Allah ya rubuta musu kai dai ɗan wuta ne kowa zai gani kowa ya ganka sai ya karanta ce kai dai ɗan wuta ne haka za a yi ta karantawa wallahi tallahi ina gaya muku ko dai mu ji tsoron Allah mutum ya daina abin da yake ko kuma wannan duniyar da take da zafi wanda ba ta da ma abin nan ka ɓata ma kanka lokaci ka halaka ko ka lalace kuma ka je lahira ta tsuke maka bayan da zafi ba haka sau saboda haka kowane mutum ya shiga kansa ya shiga hankalin kansa so su Allah yana ceta su daga wannan hasabi ma duk wanda ya rikice a ranar lahira sai su zo su ce masa kai kam mene damuwar to sai kai ta surutu kai ta surutu sai su fara gaya maka su ce a ah, ai dama Allah ya ce za a yi kisabi kai ka manta ne haka za su gaya maka fahaza hadha yawmul sai su ce yau ne ranar tashi ai zaka shiga wuta ke nan ba kiri-kiri ake gaya maka wannan za ka shiga wuta wallahi ba canji don ba alƙalin duniya ba ne alƙali ne Allah shi ne mai hukunci alaisallahu bi ahkamil hakimi shi ne mai yin hukunci kuma la nafsun nafsin ba wata rai da za ta iya mallakan wani abu wani amuriyar ma'izin idhin lillah al'amarin duka na Allah ne mala'ika ba ya iya shiga ci na Allah ne al'amari so in ka shuka makanka alheri za ka samu alheri ka shuka makanka kanka tsiya za ka samu tsiya duk abin da ka shuka shi za ka girba a nan ne in ka ga dama ka ga mutumin kirki ka zage shi ka ga wanda ya hana ka mummunan aiki ka yi gaba da shi in ka ga mai ce maka ka daina abu ka za ka ji haushinsa a wannan duniyar amma a lahira so za ka yi a haɗa ka da shi kuma ba za ku haɗu da shi ba wallahi sai ka nemi ka yi magana da shi ba zai yi ba saboda kowa ma ta kansa yake ba wanda zai yi taka da su salihai allah yana ceton su daga irin wannan hali na hudu a salihu na fil fil'akira wato fil illiyin shi ma wannan mun ambata ajiya salihan bayan Allah majuyarsu daga duniya idan suka tashi suka mutu iliyin ake kai su idan ɗan adam ya zo mutuwa a ranar mutuwa mala'ika ne yake zuwa wanda ganin da za ka yi masa na ƙarshe ne kuma baka isa ka ba da labari in ban da manzan Allah ya ba da labari ɗayan biyu in Allah ya taimake ka sali'i ne to mala'ikan haka yake zuwa da wani farin ƙyalle. hankacin haka yake zuwa da shi zai karbi rai kana kallo magana ce kawai ba za ka iya ba da farin hankacin zai zo hankacin din za a zo a baza shi in kana cikin salihai sai ya maka waccan albishir ɗin da muka fara cewa ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu ya gama muka bayani ya ce za mu cire ran sai a shimfiɗa kyallar a zare ranka sai su sata a cikin ƙyallar sai su nan da ɗeta sai su tashi sama da ita in kai mumini daga inda suka cire ran mala'ikun da suke saman nan annabi ya ce mala'ikun suna cewa akwai wani ƙanshi da suke ji wanda yake tasowa daga duniyar mutane yana ƙoƙarin ya shiga cikin sama haka za a zo da ran sai a wuce da ita mala'iku suna jin ƙanshinta shi ne fil indiyi tana wani maɗaukakin guri can ubangiji yake tara su akwai wata bishiya da ake kira sidratul muntaha wanda kowa yana jin labarinta to a can ne ake tara rayukan masu imani idan aka je da ita an karɓe ta eh to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala zai umurce su bayan an gama gawa wanka a nan ƙasa an bar naman jikin rai yana can sai a zo a samata mata wanka a sata cikin likafani sai a kai ta a yi sallah sai a kai ta cikin kabari sai a turbuda ta sai a binne to daga can sai Allah ya ce a dawo da rai ya shigo cikin wannan rami sai a dawo da rai nan kuma mala'iku za su zo tambaya duwannan ɗan adam ne kuma duwannan a cikinmu ba wanda ya ga wannan abun amma aikin yana jiransa wallahi ba ɗaya daga cikinmu wanda zai kuta ba a masa wannan ba kowa sai Allah ya masa don haka wallahi mu shiga hankalinmu wannan ranar in ta zo to za ka yi nadama in ba ka yi aiki na gari wallahi za ka yi nadama akwai waɗanda Allah ya annabi ya ce su kuma saboda mummunan aikinsu za a zo da mala'iku masu karɓar rai ba rahama tattare da su ba tausayi za su zo da wani irin kyalle mai wari haka za a sa ran a ciki idan an shiga ɗabari an maka tambayoyi ka kuma ci ka zama salihi to sai Allah ya ce a buɗe kabarin ai kuna ganin sa tsokekke yanzu Allah zai ce a buɗe shi kar kasa ta takura wannan mutumin yanzu tunda salihi ne salihin bawa ne ƙasar kada ta takura a buɗe kabarin sai a sa ka ka buɗe idanu za ka kalli faɗin ɗakin ƙabarinka inda kake zaune iya inda kallon ka ya tsaya shi ne faɗin ɗakin kasan ba za ka takura ba haka manzan Allah ya ce za a daga wannan gurin sai Allah ya ce a sa wani five ba five ɗin ruwa ba wani five ake sawa sai a kuda shi ya shiga gidan aljanna sai a rinka turo wata iska mai ƙanshi daga gidan aljanna sai ta shigo ƙabarinka ka amsa tambayoyi an gama sakamakon amsar ka shine mala'iku sai su ce to yanzu kai ka gama komai sai a nuna maka wani gida sai ka kalli wuta tana ci a ciki sai a ce to gidan wuta ne wanda da ka kuskura da ka kuskura kayi mummunan aiki can za ka tafi amma tun da Allah ya sa ka amsa tambayoyi ka zo a matsayin salihi an joro maka bututu na ƙanshin gidan aljanna yana buga ka sai su ce za mu bar ka hannun kai ta bacci sai ranar da Allah ya busa kawo za a tada alkiyama za ka fito haka za ka yi ta bacci ba abinda zai dame ka ya jama'a wallahi billahi ba abinda zai sa ka samu wannan sai in kayi aiki da tsakanin tsakaninka da Allah sau da haka mu daji amma wanda ya yi mummunan aiki daga nan za a fuda shi kuma ya kasa amsawa daga nan za a fuda 5 ɗin sai a jono shi daga jihar nama sai ta rinka furu iska mai zafi to sai a gaya masa a nuna masa shi ma gidan aljanna sai a ce kaga waccan gidan rahama da allah ya sa ka aiki mai kyau da can za ka tafi amma tun da kai kuskure yanzu har rayuwa ta ƙare mummunan aiki kake ka zo nan to daga nan za ka sha azaba har ranar tashin da za a kira mutane daga nan kuma za ka wuce jihannama bayan an tada alkiyama so kamar ma kai gara ka kwanta a nan ba a tada alkiyama ba don in an tada alkiyama ba fucin jihannama yanzu za a yi ba nama za ka shiga gaba da Allah ka tsare jama'a a tsaya a nutsu a san zaman nan da ake a duniya aiki ne babba a gaban mutane ba aiki ne na wasa wannan kenan abu na biyar da zai samu salihin bawa as sababin littamki ne fil art shi ka zama salihi yana sabbaba samun kasantuwa a cikin ƙasa in an ce tamki shine Allah ya baka dama ta rayuwa ta bin Allah ta kyauta ta ayyuka ta neman gafara a gurin Allah ubangiji baraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa allazina in makkannahum fil arz ko waɗanda idan muka ba su tamkini a bayan ƙasa aqamus salata suna tsayar da sallah wa atawuz zakata suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf suna umurni da abu mai kyau wannan una anil munkar kuma suna hana da ayyuka walillahi aqibatul umur bangiji yace ga Allah ne karshen al'amura duka suke karewa wannan duniyar za ta kare al'amarin ta gaba ɗaya zai koma ga Allah dukiya za a mutu a batta mulki za a mutu a bashi talauci za a mutu duk a bashi duk abin da ka sani sai an bar shi za a koma wajen Allah hufatan qurratan gharwa za a koma ba takalmi babu sutura babu abinan kaciya da loba da faratu da gashi zaƙo-zaƙo haka za a koma wajen Allah komai da ka sani babu shi sai an bar shi ba wani abin da za ka je lahira da shi sai wannan aikin da ka ƙi yi wannan sallar da ka daina wannan azumin da baka yi wannan munanan ayyuka da zage-zage da gulma da annabimanci da cin zalin mutane da danne musu dukiya da shaye-shaye da kai tai duk su ake zuwa lahira gidan kama a nan za ka bashi matakka a nan za ka bari sutura da kake sawa a nan za ka bari motoci a nan za ka basu duk waɗannan gaba da walillahi akibatul umur al'amura gaba ɗaya za su koma wajen Allah na addini banda su ba wani saboda ka tsaya kai aiki mai kyau in Allah ya baka dama yanzu ya baka tamki ya baka lafiya ya baka komai to ka tsaya na shida as-sala mutun ya zama salihi tasilu barakatun lil aulad mala yace duk wanda ya zama salihi albarkasta tana kaiwa ga 'ya'yansa hatta 'ya'yan da za ka haifa sai sun samu albarka shi yasa sa'id ibn musayyib ya tashi cikin dare yana sallah kullum ɗansa sai ya buɗe idanu ya gan shi wata rana sai dan ya ce baba kullum sallah kake da daddare ba ka zauna haka hutu ya ce ai ina sallar dare ma saboda kai don kai ma ina sallar dare watakila za ka tambaya ka ce to kamar ba don Allah yake ba a don Allah yake amma ya ce saboda kai ma ina yin sallar dare sai tambaye shi ya ce don ni kuma ya ce don kai ma saboda in na zama salihi za ka ci albarkar salihar ta in na zama mutumin banza ba za ka ci albarkacin wannan saboda salihin mutum sai karanta masu ayar mutanen ashabul kafi waɗanda aka tsare musu dukiyarsu suna yara kanana babansu ya mutu Allah ya ɗauki nauyin tsare dukiyar ya sa ta ƙarƙashin wata katanga ai kuna da labari aka sa annabi musa ya zo ya gini akan katangar da shi da abokin tafiyarsa suka gyara katangar aka rufe dukiyar ubangiji dalilin da yake bayarwa yake cewa wa kana tahtahu kanzun a ƙarƙashin katangar akwai kuɗi na wasu yara ne guda biyu marayu abin da ya sa muka taimake su muka tsare kudin kudin kar ya lalace Allah ya ce wa kana abuhu ma saliha babansu ya kasance salihi ne kuma ba za mu bar ƴaƴansu a cuce su ba saboda ubansu salihi ne za mu taimake su don darajar babansu ba don su ba saboda ka in kai sa'a babanka ya zama salihi to za ka ci albarkacinsa saboda abinda Allah zai maka dan salihancinsa ba na wasa ba haka kuma in babanka ya zama fasiki dole ka ci albarkacin fasikanci saboda yanzu haka sai an nuna wani a ce ubansu shine shaƙi ubansu yana shan giya ai ka cutu saboda babanka yana shan giya ubansu nan aka kama shi yana zina ubansu yana shan taba ubansu yana za ka ji ana ta faɗa ba ka cutu ba kuma gashi kana sallah kana komai kai baka waɗannan halayyar amma dalilin babanka kana cutuwa wani kuma saboda salihancin babansa nagartar ubansa haka kawai wani zai ɗauke shi ya ce zonan ka zo mu zauna ko kuma ya ɗauke shi ya masa alheri ko ba ai yi ‘ya'ya nawa suka samu aiki saboda darajar iyayensu ‘ya'ya nawa aka daga su don albarkacin babansu aka yi musu duk gatar da za a musu albarkacin salihancin babansu suke ci tun bai mutu ba ko ba ku gani ba ne jama'a ba ku gani ba ana nan ana gani saboda haka kenan idan ka zama salihi hatta ƴaƴanka suna cin albarka wa innal walada salih kuma idan Allah ya baka da ya zama salih sadaqatun jariya shi karan kansa ɗan sai ya zamanto sadaka mai gudana kuma yana daga cikin abin da annabi ya ce wanda ya samu ɗa salihi to ya samu sadakatun jariya ko ba haka nan ba dama an ce awo ilmun yantafa obihi aw waladun salih yad'u lahu haka nan manzo Allah ce mutu ya mutu abu uku ne suke gudana sadaqatul jariya to na rijiya gina makaranta a wani masallaci wani wane ne duk ko kuma ilimi da ka bari a duniya wanda ka sanar da mutane mutane suna amfanuwa da ilimi ya dinga shiga maka cikin kabari kana samun kamushin domin ka koya mutum sallah duk ranar da ya sallah sai an baka lada irin na sallarsa ko ka mutu wannan ladan ta samu saboda haka ko kuma ka bar ɗa nagartacce abu na bakwai shi ne asala sababin litta haƙiƙin aman wasalam walhibzi fil art mala ya ce ka zama salihi abinda allah zai yi maka yakan sababa tabbatar da amincin allah a kanka da samuwar aminci cikin rayuwa tare da tsaro na ubangiji a bayan ƙasa fasali'una mahfuzuna bi ibzillah su salihai tsararru ne da tsaron Allah wa sababun li hifzi ghairihim kadhalik kuma banda ma Allah ya tsare su salihai akan ci albarkacin su a duniya a tsare mutane saboda su yanzu akwai bala'o'i da yawa wanda Allah ya tsare mana saboda salihan cikin mu mutane ba su sani wallahi idan salihan cikin mu Allah ya tsare su akwai musibu iri daban-daban ɗaya daga cikin wani abu da annabi ya nuna shi ne cewa wasu mutane suna zama su rinka karanta littafin Allah kuma ya da kila ba su balaga manzo Allah ya ce in Allah ya kusata da zunubin masu zunubi da ta'addanci masu ta'addanci da luwaɗin 'yan nuhu, da shaye-shayen mashaya da 'yan fashi da suke fashi duk zunubai waɗannan suka taru suka kusa ta ubangiji sai ya ɗauro azaba zai ɗauro azaba don ya akar da wannan azabar akan al'umma amma sai ya ga wani mutum shi kuma yana zaune yana karatun alkur'ani yana bin allah sai allah ya ce na fasa don wannan mutum kuna zaune kuna ta ihun banza don shi kuka samu kariya ba da haka ba da allah ya halaka sau da ka salihai suna da kariya a wajen Allah kuma suna jawo ma al'umma kariya amma za ka ga yanzu salihin mutum ba wani shi yake ta zagi a bayan ƙasa ta zaginsa ba abin da ya masa ya tare ma komai ba bai ci maka ba bai sha bai taka ya zama maka ba ba abin shi za a lokacin za ga wasu mutane sai su yi ta mamakin me yasa Allah ya ni'imta wani baka san alakarsa da Allah ba wallahi baka san abin da yake yi ma Allah ba shi sa Allah ya masa ni'ima wani ba Allah Allah ya masa ni'ima bai da aiki sai hidima yayi karatu yayi sallah yayi wa mutane abin wani yana da yana cewa bai yasa Allah ya masa kaza abinda Allah ya dora masa yake yi kai baka yi kuma wani lokaci ma ni mamakin mutane nake sai wasu su ga wai kamar wani malami bai kamata a ce ji daɗi ba kasan ana yin wannan to amma kuma karka ta mai wannan maganar inda kasuwancinsa zai carke zuwa zai ya ce malamin ya masa addu'a shi ya za a yi roƙa maka ni'ima amma shi ya kasa roƙa ma kansa ba wauta a ciki kuna ganin ba wauta shi ya sa da ka ga salihan bayan Allah ana cin albarkacinsu a cikin rayuwa Allah yakan yaye wa mutane wasu musifa saboda ne saboda salihancinsu don waɗannan mutane waɗannan su ne kaɗan daga cikin wato salihai a cikin mutane da irin amfanin da suke wa mutane da irin kuma abin da Allah zai yi musu to zai idan an tambaye ka mai ya sa muka zo da waɗannan sifofin to ga shi nan fawa'id ma'arifatu sifatihi fa'idar da ya sa muka zo maka da waɗannan abubuwa don ka ji su abinda ya sa muka zo da waɗannan bayan Allah da irin darajar da suke da ita fa'idar da ya sa muka kawo su abu na ɗaya al'ikti da ubihim mun kawo su ne don kai koyi da su ba don ka ji labarin kawai ka tashi kamar bari ba ko ka gane abinda muke rufe ka gane ai an faɗi ai da su. an faɗi abinda allah zai yi musu mai amfanin mu kawo su, mai amfanin kuma mu gaya maka abinda allah yake musu da irin amfaninsu a cikin al'umma ba wai don ka ji labarin kawai ka tashi ka kaɗe rigar ka shine kawai muke abin nan a'a babban fa'ida shine ka kwakwafi abin da suke idan kai ma ka zama irinsu wannan shi ne abin da ya samu muka kawo fa'ida ta daya al da ube domin ka yi koyi da su fa'ida ta biyu salahul kan abinda muka faɗa ɗin in har kai koyi da su Allah zai gyara zuciyarka idan Allah ya gyara zuciyarka to shikenan dama jiki ba shi ne ba jiki ba shi ba ne saboda ai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama manzan ya ba da labari ya ce inna fil jasadi mutwa a cikin jiki akwai tsoka tsoka ce karama take cikin jiki idan salaha salaha jasadu kullu idan ta gyaru ta yi kyau to dukkan jikin yayi kyau wa idza fasada fasada al-jasad kullu idan ku ci dukkan jikin ya baci to saboda koyi da waɗancan salihai Allah zai gyara maka zuciya idan ya gyara maka zuciya ita zuciya ita ce santa tasha wadda ubangiji yake kallo a jikin dan adam baya kallon idanunka baya kallon rigar ka, baya kallon motarka baya kallon suturarka baya kallon abin abinda yake dubawa ita ce zuciyar ta yi kyau ko ba ta kyau to ita kuma zuciya kamar yadda Allah ya jiki yake cin abinci don wani Allah cewa ma ji amma kuma jasadar la ya kulu na ta'a ba wani jiki da muka sa bai cin abinci ba wani wai cewa ga wani wai wani baya cin abinci Allah ya ce ni ban yi wannan jikin ba wani ya ce maka ma baya cin abinci kai ta sa wata rana sai ka same shi yana shan fura ko yana cin tuwo da gangan yake wallahi ba jikin da muka aje ba ya cin abinci in ji Allah kuma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am ba mu sanya wani jiki da baya cin abinci ba kada ma wani gare kai ce a shi wali ne ba cin abinci a kai annabawa suna cin abinci ba wani mutum da baya cin abinci duk shiriri ta ne wani ya ce maka ba ma cin abinci wa. wallahi kana ci wallahi ko ka fara babu kana ci kana ci abinci wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am babu jikin da muka sa bai cin abinci wa ma kanu khalidi ko babu jikin da muka ce zai dawwama ba zai mutu ba tunda jikin annabawa ya mutu ba wani jiki da zai rage kuma kowa sai ya mutu to yadda jiki yake cin abinci yayi aiki yayi karfi haka ita kuma zuciya take buƙatar cin abinci wannan abincin ba abincin da wata mata take dafawa ba ne abinci ne wanda allah ya faɗe shi cikin alkur'ani daga ciki ana ciyar da zuciya da imani da kyawun ɗabi'u da karatun alƙur'ani da ambatan allah da salati wa banzan allah da kabbarori da tasbihi waɗannan su ne abincin da zuciya take ci sai ta yi kyau idan ka kuskura ka ciyar da zuciyarka da gulma gulman annamimanci da shaye-shaye da cin haram to za ta baki irin ne ba za ta aiki shi ya sa manzan Allah ya ce duk zuciyar ɗan adam Allah ya halitta ta fara ƙal kamar farin yaji farisa ya ce zunubi yake sa ta taibaki sai ta mummuna aiki saboda ta rasa abincin imani shi kuma zunubi ya isa ya rina zuciya ya sa ta ta zama baƙi kiran tun da yanzu akwai wani dutse a jikin ka'aba ana kiran dutsen hajjarul aswad cewa ma ake hajjarul aswad baƙin dutse me yasa ya zama baƙi manzan Allah ya ce wannan dutsen da kake kallonsa baƙi manzan Allah ya ce Allah ya saukar da dutsen lokacin da zai saukar da ka'aba ɗin dutsen ya zo ya mannu da ita manzan Allah ya ce dutsen ya fi madara fari ya fi madara fari haka aka saukar da shi aka tambayi manzan Allah to ya zama baki ya ce zunubin ɗan adam ne mai da shi baki a duniya daga kaje ka gani shi kasan duniya ana zunubi kenan saboda fari sal yake amma yanzu baki kirin yake sunansa ma ajarul aswar bakin dutse yana nuna maka har yanzu duniya cike take da zunubi don in ba zunubi a duniya dutsen zai dawo kamar madara har yanzu bai dawo ba yana nuna maka zunubi yana to jama'a zuciya tana buƙatar abincin imani shi ne zikirullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah zuciyarka ta rinka cin wannan wani lokaci ka bude alqur'ani kai ta karatu ta ci ta ka fal wani lokaci kai wa annabi salati wani lokaci kai ta abubuwa na bautar Allah wanda yake af'alul qulub abinda zukatan suke aikata, yanzu in ta cika sai ka ga a duniya ba abinda ka fi kyama kamar aikin sabo yanzu da ka ji kana sha'awar jin kiɗa ƙur'ani ne ya ratsa zuciyarka ba amma wallahi in ƙur'ani ya ratsa zuciyarka sai ya haramta maka jin duk wani kiɗa a duniya wala ba za ka ji shi ba saboda daga an sa shi ma zai dame ka dole ƙur'ani za ka koma saboda zuciyar ta ci ta ci to amma zukata yanzu sun yi tsada zukata sun yi datti zukata sun cika da zunubai suna sha'awar sa'o don haka da ka ji sautin ƙur'ani gara ka ji sautin garaya ina za ka je zuciya ta yi baki saboda haka daga cikin abin da ya sa aka kawo nan saboda salahul qalb domin zuciyarka ta yi kyau na uku mun kawo waɗannan saboda insa insan na nafsi abin da ya sa muka kawo maka wannan yanzu kowa daga cikinmu ya tuna ya gane ƙimar kansa da kanka yanzu ka yi tunani ka gane kimar kanka yanzu da gaske ne kan siffantu da siffofi guda goma sha biyu da muka faɗa na salihai da gaske ne don allawa zai fito ya wannan kalubalen ɗaya eh, ya ce ya siffantu da siffofi guda goma sha biyu da muka faɗa na nagartattun bayi waye a cikin ku zai iya fitowa babu to ka gane matsayin kanka idan kai salihi ne ka yi makanka hukunci da siffofin can idan kai ba salihi bane to kai ka hukunci mun kawo su ne tazakkaran insan li qadri nafsihi ka dubi kanka ka dubi irin aikin da kake ka gane kai salihi ne yanzu ko kuma dai ba salihi bane ai abin da muka faɗa kowa zai iya hukunta kansa da shi haka ne ko ba haka ba in kana yi ma annabi salati ka sani in kana gulma ka sani in kana zunubai ka sani in kana bin Allah ka sani in kai nagartaccen bawon Allah ne ka sani in kai barawo ne ma yanzu duk ka sani in kai mazinaci ne ma yanzu kana tsaye kana jin duk ka sani kowa ya gane kimar kansa a cikin abin da muka fara a wanne kake son ka samu kanka in ma salih wa in ma shaqi sai kai makanka hukunci in ma ka zama to salihi in ma ka zama mutumin banza amma dai mun gaya maka salihi da abin da Allah yake masa wanne kake ciki yau fariqun fil janna wa fariqun fil sa'i wasu ƴan wuta ne wasu ku ƴan aljanna ne kowa ka tafi ɗakin ka yanzu ka kwanta ka zauna ka yi tunani akan abin da muka faɗa kai mutumin kirki ne yanzu kai Salihi ne ko kai ba saligi ba ne liya'rifal insana qaddara nafsi domin mutum ya san ƙimar kansa in ya san shi ba salihi bane to abin da muka faɗa na salihai yayi kokari ya koyi da su haka ne in ka san kuma kai salihi ne ka gode ma Allah ka daga hannu ka gode ma Allah ka ce Allah zidni Allahumma zidni ya Allah ka kara mu ya kara maka himma ka ci gaba amma kowa mun kawo shi dan yayi makansa hisabi yayi makansa lissafi na biyar na hudu mun kawo salihai dan me mahabbatu salihina domin ka ji kana kaunar salihai saboda in kai gaba da salihi to kana gaba da waliyin Allah ka san haka kar ka ga wani mutum aikinsa sallah aikinsa ya ja mutane sallah aikinsa ya yi wa mutane abubuwa na gari ka koma gefe kana gulmarsa kana gaba da shi to kana gaba da waliyin Allah kuma Allah zai rubuta ka cikin munafukai in kai wasu saboda gaba da su ba da ba domin ka kaunace su ka kaunace irin halin su kuma ka roƙi Allah ya sa ka cikin irin waɗannan mutane wannan shi yasa muka kawo na biyar al-istiqada min tajarub as-salihin wal awliya wa qiratuhum wal bina'i 'alayha fi hayati insani ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya mun kawo waɗannan abubuwa saboda ka jawo ka yi biyayya daga abinda Allah ya jarraba salihai ya tabbatar da su salihai ne ya musu domin ka yi biyayya da halin zaɓaɓɓun Allah ka yi ginin rayuwarka a kan ginin wato rayuwar bayan Allah salihai ka kwakwafa daga cikin rayuwar bayan Allah nagartattu ka zamanto haka don rayuwar rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta lahira ta yi kyawu shi za a ƙarshe muka ce kun ma'a salihai ka kasance a cikin salihai ka kasance cikin sare ka roƙi Allah Allahumma ja'alni min as-salihin ka roƙi Allah ka ce Allah sanya ni daga cikin salihai wa ne bis salihai ka riskar da ni cikin salihai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Ibrahim wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil ce lamin as-salihin annabi Ibrahim yana cikin salihai jama'a mun isar muku da wannan sakon ya rage ku aiki ya rage kuma ku zubar amma dai mun gaya muku gobe in Allah ya kai mu za mu faɗi Allah ya yi aika zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ibrahim ya zo ya tafi salihi ne cikin salihai annabi ne ka yi biyayya a kan hanyarsa gobe za mu karanta wannan kuma mu ga wanda zai bi hanyar da wanda zai karkace Allah ya sani saboda haka anan za mu aji insha Allah sai haɗuwa ta gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi